This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurare assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma malam salihu garba ne da ni grace alheri abdu ke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji karin bayani kan harin da aka kai a garin fataskun jiya da ya sanadiyar asayar rayuka sai kuma maimaitin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed mustapha nasiru batsari zai shigo da sharhin rahotannin najeriya kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. jiya talata wata takaddamar shari'a da siyasa ta taso saboda matsayin da shugaba obama ya ɗauka kan bakin haure fadar white house ta ce ma'aikatar shari'a za ta bi hukuncin da wani alkali ya yanke a jihar texas inda ya dakatar da aiwatar da manufar shugaban kasan na wani ɗan lokaci amma fadar ta ce za su ɗaukaka ƙara hukuncin alkalin ya hana shugaban kare bakin haure kusan miliyan biyar daga fitar da su daga ƙasar lauyoyi masu goyon bayan matakin shugaban sun ce hukuncin alkali andrew hanen da ya yanke ranar litinin ɗin nan kuma baya ne na wani ɗan lokaci sun kyatar da zato za a kawar da hukuncin nan gaba to sai dai 'yan republican sun ce hukuncin ya tabbatar da abin da suka sha faɗa cewa shugaban ya wuce gona da iri wato ba shi da hurumin ɗaukan matakin hana fitar da bakin hauren daga ƙasar ko kuma ba su takardar zama a kasar ko kuma ba su izinin yin aiki hukuncin ya zo ne daidai lokacin da gwamnati da majalisar wakilai inda 'yan republican ke da rinjaye ke ja in ja a kan kasafin kuɗin ma'aikatar tsaron cikin gida ma'aikatar da ke kula da harkokin shige da fici da kula da iyakokin ƙasar kasafin kudin ma'aikatar da zai kare karshen makon gobe. Hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi taron gaggawa yau Laraba a kan lamurin da ke faruwa a ƙasar Libya inda ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin sare kawunan Kiristoci 'yan ƙasar Masar 21 da kuma fitar da wani hoton bidiyo a kai. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kura da kare hakkin bil'adama jiya talata ya ce bugun laifi ne ya kashe mutum sabili da addininsa. sa. ya gargaɗi 'yan libya su haɗa kansu domin su yaƙi masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hari kan mutane sabili da su ko addininsu shugaban ƙasar masa abdel fatah el-sisi ya gaya hukumar tsaron jiya talata ta ba da izinin haɗa sojojin ƙasa da ƙasa su shiga ƙasar libya domin kawo ƙarshen ta'asar isis ita dai masar ta mayar da martani da kai hare-hare da jiragen sama a sansanin 'yan ta'addan a nan washington kuma jami'an amurka birtaniya faransa jamus italiya da spain sun yi allah wadai da abin da ya faru a libya da kakkausan lafazi kisan gillan da kungiyar isis ta yi wa 'yan kasar masar 21 a libya ya sake da bukatar daukar matakan gaggawa domin dakile rikicin libya to kada dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na murar amurka jiya talata kuma bambamai uku suka tarwatse a wasu wurare a arewa maso gabashin najeriya wannan lamarin ya ƙara tayar da hankalin mutane musamman sabili da alwashin da ƙungiyar boko haram ta yi cewa za ta wargaza shirin zaɓe da yake karatowa a cikin rahoton farko da wakilinmu ya aiko ya ce bama-baman farko sun tashi ne a wani a wurin da sojoji suke binciken ababen hawa da mutane a garin biyu da ke jihar borno nan take mutane goma sha biyu suka riga mu gidan gaskiya masu yada labarai na yankin sun ce 'yan kunar bakin waken suna cikin keken napep ne yayin da sojoji suka tsayar da su domin su bincike su da saukarsu daga keken ɗin sai suka tare da bam wasu rahotanni kuma sun ce sojoji sun mayar da martani har ma sun samu sun kashe 'yan ta'adda goma sha bakwai hari na biyu ya faru ne a garin fatiskum da ke jihar yobe 'yan sanda sun ce wani ɗan kunar bakin wake shi ya tarwatsa kansa inda ake sayar da abinci ya kashe mutane uku kuma goma sha biyu suka jikata 'yan boko haram dai sun sha kai hare-hare a garuruwan biyu da fatiskum jiya talata amurka da turkiya suka amince da shirin horar da 'yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi da ke wato fafatukar hambare shugaban kasar bashar al-assad ma'aikata harkokin wajen amurka bata ta ƙara bayani ba akan shirin amma ta ce kwanan nan za su sa hannu a shirin amma jami'an shalkwatan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce suna zaton za su aika da sojojinsu dubu daya waɗanda za su horar da 'yan tawayen siriya dubu biyar sojojin za su yi shekara daya suna horaswa daga watan maris zuwa mai zuwa za a horar da 'yan tawayen ne a ƙasashen turkiya kata da saudiya haka ma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido a siriya mai cibiya a burtaniya ta faɗa ranar talata cewa dakarun siriya tare da goyon bayan mayakan hezbollah sun cafke ƙauyuka da ke hannun 'yan tawaye a kewayen birnin aleppo birni mafi girma a siriya ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ce dakarun gwamnati suna ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin aleppo da turkiya hanyar da 'yan tawaye suke amfani da ita wurin samun taimako da kayan yaƙi tunda rikicin siriya ya ɓarke aleppo ke cikin tsakiyar yankin To sai dai wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya ya ce za a kawo ƙarshen faɗan ne na Aleppo nan ba da daɗewa ba. Speta wato Stefan de Mistura wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya gaya wa hukumar tsaro ta Majalisar cewa gwamnatin Siriya ta ba shi tabbacin dakatar da kai hare-hare da jiragen sama akan Aleppo na tsawon mako shida. labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a labarai to bari mu faro a takon takun daga Najeriya inda kamar yadda muka bayyana muku aka kai wani harin bom a garin Fataskun da aka yi asarar rayuka da dama. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. Wannan tashin bom ɗin da ya zo ne bayan kwana bakwai cir da mazauna garin Fataskum din suka yi yunkurin kame wani matashi da ya shigo da bom a jikinsa wanda daga bisani ya fada wata gida kuma bom din ya tashi ta hallaka shi ko a yau da rana ma dai sai da aka samu tashin wasu tagwayen bom din a mashigar garin biyu wanda aka ce nan ma ya hallaka mutane goma sha hudu wannan tashin bama bomai na 'yan kwanakin nan dai ya zo ne daidai lokacin da hukumomin tsaron Najeriya irin kirarin da ke yi na cewa sun samu kutsawa dajin Sambisa kuma sun kwato wasu garuruwa da ke hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram din wasu mazauna garin Fataskum din sun kira ne ta wayar tarho wanda suka shaida min yadda abin ya kana kamar haka. mutanen da suke zaune a gun suke magana da kai an ce mutumin ya zo a kula dan ya zo ya ci abinci a gun ma ya zo ya zauna han ta hira da shi har zuwa wajen karfe biyar da wajen wani abu yana zaune a gun ana tunanin cewa ya zo da abin a cikin kwana ne. Mota ne a mota ne abin da za ta tashi. Gaskiya ba mota ba ne a karfe yanzu don ya shiga wajen cin abincin ne. Ya shiga da eh. cikin ɗakin cin abincin ne ko kuwa ya aka yi abu ya shiga cikin ɗakin cin abincin. Tunda ya zauna a gun eh har masu da abincin akwai suna magana suna ta hira da shi ba suna kira kan nan yana dan samu su baki. Yawwa to kuma daga ƙarshe ar sai ta da bom din ne har mutane biyu su kara ransu da shi dan kunar bakin waken mutum uku kenan wanda suka rasu na kuma tuntubi mai ɗakin cin abincin wato Alhaji Alamin wanda ya shaida mini cewa bai gari ma lokacin da bom din ya tashi amma wannan bom din ya ritsa da 'ya'yansa guda biyu ba ni ina katsina yanzu ina kan hanya zan shiga garin Kano da mota zan je sai eh, ina katsina ban san ne da da abin ya faru ba eh amma shi ka rasa yaran ka guda biyu a ciki na rasa yara na guda biyu na rasa yara na biyu da Salisu da Yahaya Salisu da Yahaya sunan su eh. a cikin ɗakin cin abincin naka ne ko kuma daga waje ne eh, an ce wai daga cikin restaurant da aka ce wai don ban sani ba shi ma shugaban karamar hukumar biyu da ke kudancin borno wato alhaji umar kadafar ya tabbatar min da cewa mutane goma sha hudu ne suka rasu sakamakon wannan tashin bom din na waɗannan mahara da ake kyautata cewa suna ƙoƙarin kutsawa ne cikin gari tashi wurin da ya tashi da farko din mutane tara suka rasu ɗayan kuma da ya tashi daga baya can mutane biyar casualty mu dai yanzu mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu har da wanda suka zo in masu suicide bomber eh, har da su a wajen a spot din mutane goma sha hudu wanda suka ji raunuka fa yanzu a asibiti dai yanzu at least muna da ya kai kusan ashirin fa ka san yanzu haka ina ina cikin general hospital ba ba so ka san kuma su da suke tafiya private to dai hankulan jama'a musamman ma matasa da 'yan sa kai da ake kira 'yan gora ya karkata ne wajen binciken ababen hawa kuma lura da irin bakin da kan shigo garuruwan su don ban bankaɗo irin waɗannan mahara da kan hallaka jama'a haka siddan ba su ba su gani ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Yeah. Nasir har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na asuba yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. lallai ya kayi da mu ga muni alhairi wannan alheri kuma Allah ya sanya ya zama hanya sabilan ilal jannah kada ka ji tsoro kada ka tada hankalinka illa godiya Allah ba kai ne na farko ba ba za ka zan na ƙarshe ba jika na bila. A makon jiya muka ji wani ɗan damfara da aka damƙe a unguwar ɗoraita Kano. wato ɗaya daga cikin waɗanda suke makale su suna kiran mutane da sunan wai su aljannu ne. To yau za mu ji wani aljanin ƙaryar wanda aka naɗe maganganunsa tsaf akan waya bai sani ba. To amma bari mu faro daga kan mutumin da suka so damfara da kuma yadda wannan abin ya faru. Sunana Bilyamina Ibrahim da gida ɗaso kudu Najeriya. Ban manta da misalin karfe biyar na marice ina wata unguwar ake kira Minannata. To ina zaune a cikin jama'a kawai sai na ji an kira ni ana kira na sai aka ce mini jika na bulyamino ina umarta ka da maza kai tsaye ba tare da bata lokaci ba muna son ka je ka samu qur'ani guda hudu ka je ka bashe su ka yi sadaka da su wurin da ake karatun su ba wurin da za a ajiya ba kadai a'a wurin da za a karanta su idan ka samo su ka je ka raba to muna son kuma ka je ka yi istighfari ɗari ba ɗaya ya ku ɗari ba ɗaya ya samu da ɗari ba ɗaya idan ka kare sai ka sanar da mu ina son in ji ko waye ko kuma so waye sun sani sai ce ba zai ce ba zan ji ko so waye ba illa dai in bashi lokaci in je in yi wannan abin da ya umarci ni da in yi idan na kare to zai san da ni ko shi waye. Hmm. To a daidai wani lokacin ni kuma sai na rikici ban kuma tsaya na yi shawara da kowa ba saboda a daidai lokacin da suka yi magana sun ce kada in tsaya in yi shawara da kowa kuma kada in sanar da kowa. Da na dawo gida zuwa misali karfe goma sha ɗaya na samu guri na yi kamar yadda ya umarci ni da in yi bayan na ƙare ina karewa na ɗauko waya zan kira sai kai gashi sun kira ni suna kira na suke tambaya tashi na kammala abin da suka umarce ni hmm. sai na ce eh na kammala bayan na gaya musu na kammala sai ce ko yanzu ga wani aiki yana son ya bani ko yanzu in tashi in yi arwalla in yi nafila a biyu sannan in karanta yaron zaɓa ɗari ba ɗaya ya samu da ɗari ba ɗaya sannan in yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗari ba ɗaya idan na ƙare to gobe da safe suna son sake yin waya da ni haka dai suka kama ta yi nukotin ɗin aya da hadisi aya da hadisi aya da hadisi to abin shi ya ratsa ni baki ɗaya na rude kuma bayan na ruɗe al'amarin gabaki ɗaya ban shaida wa kowa shi ba. To masu sauraro za mu je ga maganganun ɗan damfarar wato aljanin ƙarya to sai dai ina son kusan da cewar maganganun suna da tsayi sosai abin da za ku ji gutsurowa kaɗan kawai muka yi daga cikin yadda suke shimfiɗar yin damfara wa mutane. Masu sauraro ga kakan biliya aljanin ƙarya ɗan damfara. Salamun alaikum bi ma sabartum fa ni'ma uqubad da salamu alaikum wa alaikum salam. Allah ake gode wa azaba a yamma a kudu a arewa hannu. Wanda shi ba mu iko shi ba ka iko ba ka ga abu ba ba ka hanya yake ba kai imani. ka ta zuciyarka ka ƙarfin shaiɗani rajim ka gabatar ka mai da al'amuran ka zuwa ga Allah. Ba kuma ke kama ɗan adam nasara ba illa imani da dukkan abin da ya wakana. Don babu wani abu da zai zo ma bawa sai da izinin Allah hairan hushara Allah maɗaukacin sarki yana cewa in ya Allahu bi dhurrin falaka shi falahu illa huwa. in yuridka bi tana radda bi khairin ya shafe ka da wata cuta babu mai yayi maka sai shi idan yana nufe ka da alkhairi in duniya ta haɗu ba ta iya mai da alkhairin da ubangiji ya nufi bawa lallai ka yi da mu gamu na alkhairi wannan alkhairi kuma Allah ya sanya ya zama hanya sabilar ilal jannati babu abin da ke wahalce da ɗan adam a doron duniya illa neman duniya ta kowace hanya suke ɗafa ɗafa ta hanyar ba da sassa na ɗan adam da jini domin neman mulki ko duniya ko mukamaki Muhammadu ya kaci ya irin wannan hanyoyi kaji ka rike Allah ka rike manzon Allah ka rike duk abin da ake nema ilimin shi na cikin ƙur'ani kadi illa iyaka imani da al'amura ta yaki shi ne lahira sai ubangiji ya ce wa ka yare kamar kana da yusuf a filarari na rufa'u darajatin man manna sha'u muke daga daraja wanda muka su karbi wannan duniya jirya tana da fa'i tana da yawa ba lallai ya zama ɗan adam kawai ke rayuwa a cikin ta ba Qur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar akwai wasu halittu bayan wannan halittu wanda idanu na ɗan adam ba a ga ba a yadda idanta ba amma mun yadda akwai shi to Qur'ani ya faɗa ƙur'ani ya ce ba mu halicci mutum da aljan da inji Ubangiji sai don su bauta ne. Kada ka ji tsoro kada ka da hankalinka illa godiya Allah. Ba a kai ne na farko ba ba za ka zan na ƙarshe ba jika na biya. Ta yawa ta faru da ɗan adam wasu kun tari wasu ka ba ku ba. Wata rana rana ta juma'a a wani gari Sokoto. Ka'idar da sallah ta juma'a jikana. ka yi tattaki ka taho kana tafiya kana ɗan uzurin ka na tasbihi da azakaru ana tuna Allah kamar yadda Allah ya ce har ya ce salatu fanta shiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna sai ka haɗu da wani ɗan dattijo a tsaye dogon hari da irami hurhura duka bai yashi. ga wata yarinya kamar jikan ya fi suna dare. a kashi da ya ya mini sai ka ɗauko abin sadaka ba ba abin hawa ake gida ba ga shi a amfani a nemi abin hawa wanda da bai ce maka komai ba sai yarinya ta miƙa hannu ta amsa bayan ya bayan ka damɗin takin ka na dama sai muka ɗebi wannan taku na dama ta inda muka samu na'urarka kenan da suna na kajikana hmm. da muka damtsi wannan taku na dama muka ɗau alkawari da dangi da 'yan uwa hmm. cewa akwai lokaci da zai zo mu ka maka gudunmawa irin tamu domin mai ka wakilci al'umma ka tallafa ma al'umma da abin da Allah ya maka ka taimaki kanka da danginka da iyayenka da makwabtanka talakawa miskinai marayu a gina asibitoci da masallatai inda za a amfani sanin gobe kiyama abin da ya sa muka kira ka ta hanyar waya jika na biliya kana ɗaki baka ga kowa ba baka san da kowa ba kai ka ga mutum gaban ka ya ke daga hannu in maka addu'a wani Allah ka iya razana ko kana tafiya ɗan jakuna na zamani na nasarar moto sai ka ga mutum ta je yana wani daga hannun maka addu'a wanda Allah ka razana in ka razana ba a san zai yi baya ba kuma haka ne muka neme ka ta hanyar iska to ka haɗu da mu ta hanya ta alhairai ga alhairi kuma ya zo gaba gare ka da iko Allah amma ka sani muna son ka zama mai shiri akan al'amuranka ka ɓoye neman ka don ka mallaki al'amarin ka duka lallai wannan da da kake baki da shi ba hadisi ne naku na banu adama ba ka ji ku saman fara gaya maka sai ka rike ka. to ka rike amana akan dukkan abin da zai zo maka ka rike shirin ka mallaki al'amuranka To a bayan da shi wannan dan da fara yi nasa sai kuma aka saka wata mace ko kuma wani namijin da ya makala murya kamar mace wai da sunan ita ce ɗiyar sarkin aljannun duk domin a shawo kan shi biliya a raba shi da abin hannunsa. To a makon gobe za mu ji ci gaban wannan shimfiɗa da ake yi domin a damfari al'umma. Ibrahim Alfa Ahmed daga Washington DC ke cewar Allah ya tsare mu daga shirin 'yan damfara. To a gaida Malam Iro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru tsari da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi ƙungiyar Boko Haram. jaridar ta leadership ɗin dai ta ce bayanan da ta samu daga rundunar sojin najeriya na nuna cewa sojoji sun sake karɓo garuruwan mungunu marte da ma wasu garuruwan da ke cikin jihar borno obasanjo ya yi watsi da jam'iyyar pdp wannan shine babban labarin jaridar daily trust jaridar ta daily trust ɗin dai ta ba da labarin cewa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ya fice daga cikin jam'iyyar pdp da ya taɓa shugabantar najeriya a ƙarƙashinta har ma ya kyakketa katin jam'iyyar ta pdp amma a nata gefen jaridar people's daily ta yi babban labarinta ne da batun ziyarar yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta apc general muhammadu buhari da ya kai a jihar borno jaridar dai ta ce ɗan takarar shugaban ƙasar general muhammadu buhari ya shaidawa shehun borno a fadarsa cewa zai maganin ƙungiyar boko haram daga jihar borno da ma najeriya gaba ɗaya har ila yau dai a ɗaya gefen jaridar ta people's daily ta ambatu mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji na Madisambo yana cewa babu isassun 'yan sandan da za su yi aikin ba da tsaro a lokacin zaben da za a gudanar a Najeriya. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da wata zanga-zangar da wasu 'ya'yan jam'iyyar adawa ta APC suka gudanar a jihar Adamawa. Masu zanga-zangar dai a birnin Yola sun yi ta ne domin neman a sako ɗanɗan tsohon gwamnan jihar Adamawan Murtala Inyako, wato Abdulaziz Inyako da jami'an EFCC suka kama, kuma suka yi awon gaba da shi zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma wani labarin ta da ya shafi jihar Adamawan. Jaridar dai ta ruwaito gwamnan jihar Adamawan Bala Ingilari yana ba da tabbacin cewa zai yi duk abin da zai iya yi don tabbatar da ganin ɗan takarar gwamna a jihar na jam'iyyar PDP ya kai labari a babban zaɓe mai zuwa. Sannan a ɗaya gefen kuma jaridar ta ruwaito gwamna Ingilari yana musanta cewa bai bayar da gudunmuwar naira miliyan 25 ga General Muhammadu Buhari ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum mai magana kamala baka gyaran sabo gaskiya ke ɓaunar shiga Obasanjo canza shekar da ya yi wannan saboda wannan mulki na zalunci da ake a Najeriya. Assalamu alaikum farko dai ne rajin mai garin Tanza. A wannan kira na shigo ne domin in kira ga shugaban bankin Najeriya da turo mana wannan naira ɗari da ke mu gaskiya ƙana yan kasuwa muna jin wahala wajen canjinta domin idan ka ba yawancin mutane gaskiya ba su karɓa ta ta gudu su shi yasa muna son ko a yayi ta ko kuma duka kuɗin a canza mana yanayin na gode daga naku saba mai shi da an jama. Suna Muhammad Zalanga, makwallo Hadija, Yawa Najeriya. Allah ya wuce ba wani dama ne kira ga al'ummar ƙasar nan ta ma baki da. Saboda yau muka kai ziyara a ƙarƙashin ƙungiyar mata mai talaka, in kai ziyara ofishin hukumar zaɓe na kamar hukumar Rija. abin akwai abin takaici matuƙa azimu. domin komantar da dubban katunan zaɓe na mutane da aka yi musu guje sun karɓa ba kuma katunan na mata ma sun fewa to don allah muna kira ga mutane al'ummar najeriya domin su jami'an wannan hukuma sun gaya mana cewa kowace karamar hukuma an kai irin wannan kati wani na nan jirgi mutane ba zai sun karɓa ba to don allah ya kamata mutane su je su karɓi wannan kati domin ka duba irin kuɗin da aka kashe akan yi wannan kati ma shi ma wani abu ne kuma da dama abin nan muhimmancinsa bayan da zaɓen ma ashe yana da muhimmanci domin har akan haka katin ɗan ƙasa ma za ka yi amfani da shi saboda haka ya kamata mutane su mai da hankali zai zaka wannan kati domin sai da shi ne mutum zai yi zaɓe in ba shi to mutum bai zaɓe ba wannan shi ne ra'ayi na gode kuna magana da umar mai harawa gunga a kona shi ne korar da iya cdp ta ce ta yama obasanjo ba shi ya kamata a ce ta yi ba zaman makoki ya kamata a ce ta shirya saboda rasa obasanjo a jam'iyyar pdp hasara ce mai ɗimbin yawa a jam'iyyar pdp da mutanen pdp ku huta lahiya to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai Barista Kata ɗan shekara 60 da haihuwa ya zama sakataren ma'aikatar tsaro na hudu cikin shekaru shida da shugaban Amurka Barack Obama yake kan mulki. Kata ya maye gurbin Chuck Hagel wanda ya yi murabus. Yayin da dusar kankara ta tilasta rufe yawancin ofisoshin gwamnatin tarayya a nan Washington DC, dole aka yi bikin rantsar da Mr. Kata a harabar White House ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. To a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen safi yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. Kafin mu sallama bari mu sake ƙara mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga wakilin misali Shehu Ashaka domin samuwan karuwar ɗa namiji da aka samu wanda za a raɗa wa suna yau allah raya jamil ya kuma sa ya zama mummuni mai tsoron allah yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da malam cd da haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.